Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararru Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiyar na yau talata 12 ga watan Oktoba shekarar 2021. Baba ya ko makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi da kanin labarai. Sojojin kasar India biyar sun rasa rayukansu a wani kazamin artabu da 'yan bindiga da ke fada da mulkin India a yankin Himalayan na Kashmir. Yayin da tace tashen hankula a yankin suka karu a cikin makonnin da suka gabata. jiya litinin sojoji biyu sun mutu yayin da baburan su suka hau kan bam haɗin gida a kudu maso gabashin ƙasar burkina faso hukumar lafiya ta duniya who ta ba da shawarar cewa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi da su karɓi ƙarin allurar rigakafin covid-19 labaran na aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta fara daukar matakan sasantawa da mambobinta da suka fusata da sakamakon zabukan da aka gudanar a kasar. Amma mu a siyasance muka duba in a reconciliation da ya kamata a nemi ire-iren mu wanda suka wahala a wannan jam'iyya da shi kuma shugaban kasa mu zo mu zanna a tebul da su da mu gya musu korafin mu shugabancin kasar da su a nada da mu. Kotu ta sallame litin da. wani mai sukar lamirin tsohuwar gwamnatin shugaba isufu muhammadu bayan kwashe sama da watanni talatin a kurkuku ba tare da shari'a ba. Ali Tera dai bai da halaka da ta'addanci bai kamata ba irin wannan mutane ana kai su cikin gidan yari wa'anda an ka keɓe domin wa'anda sun kai manya-manyan laifuka. Muna kuma ɗauke da shirin saka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakwato zai gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin kasar India biyar sun rasa rayukansu a wani kazamin artabu da 'yan bindiga da ke fada da mulkin India a yankin Himalayan na Kashmir, yayin da tashe-tashen hankula a yankin suka karu a cikin makonnin da suka gabata. Mai magana da yawun sojojin India ya ce, 'yan sanda da sojoji sun killace wani daji a yankin bayan samun bayanan sirri cewa an ga 'yan bindiga a wurin a cewar sojojin yayin da dakarunsu suka kaddamar da aikin bincike 'yan bindigar sun buɗe wuta mai tsanani da ya raunata wani jami'in soja sosai da sojoji hudu suka ji rauni kaɗan an kwashe su zuwa asibiti mafi kusa amma sun mutu a can babu wata ƙungiyar 'yan tawaye da ta fitar da wata sanarwa kan lamarin faɗan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun gwamnati ke ci gaba da kai hare-hare biyo bayan kisan gillar da aka yi wa wasu waɗanda ba musulmi ba marasa rinjaye a makon da ya gabata. Jiya Litinin sojoji biyu sun mutu yayin da baburansu suka hau kan bam haɗin gida a kudu maso gabashin ƙasar Burkina Faso, wanda wannan shine hari na baya-bayan nan da aka kai a yankin da a baya baya fama da tashin hankalin masu ikirarin jihadi a arewacin ƙasar. Ƙasar da ke yammacin Afirka ta fuskanci ƙarin hare-hare da yawa. da munanan hare-hare daga mayaka masu ikirarin jihadi da ke da alaka da kungiyar IS ko al tun daga shekarar 2015. Rikicin ya hallaka kusan mutane dubu biyu da tilastawa mutane miliyan 1.4 barin gidajensu. Wata majiyar tsaro da ta nemi a sake sunanta ta ce sojoji biyu harin bom ɗin ya ritsa da su a garin Farakoroso a yankin Kaskades. Wata majiyar tsaro ta ce waɗanda abin ya ritsa da su sojoji biyu ne waɗanda babur ɗinsu ya tarwatse kan mahaƙar ma'adanai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ba da shawarar cewa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi da su karɓi ƙarin allurar rigakafin COVID-19. Kwamitin masu ba da shawara kan allurar rigakafin na WHO ya ce Karin allurar zai taimaka wa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi, saboda yawan mutanen zai yi wuya jikinsu ya karbi allurar rigakafin da aka saba yi, kuma suna cikin haɗarin kamuwa da cutar COVID-19 mai tsanani. Kwamitin wanda ake kira da SAGE ya kuma ba da shawarar yin allurar rigakafi ga mutanen da suka haura shekara 60 waɗanda suka karɓa allurar rigakafin daga masu haɗa allurar na China, Sinopharm da Sinobob ta kawo hujjoji na wani bincike da aka yi a yankin latin amurka cewa allurar rigakafin ba ta aiki zuwa wani tsawon lokaci sai dai kwamitin bai ba da shawarar ƙarin yin wata allurar ga jama'a ba kuma ya ce zai yi nazarin batun ƙarin yin allurar da yawa a ranar sha 11 ga watan nuwamba hukumar who ta yi kira da dakatar da yin ƙarin allurar ga jama'a gaba ɗaya har zuwa ƙarshen shekara don ba wa mutane da yawa a faɗin duniya dama su karɓi allurar rigakafin ta farko. madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar APC a karkashin gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya kaddamar da kwamitin sulhu na ƙasa na jam'iyyar gabanin babban taro na ƙasa da za a yi nan gaba. Buni ya bayyana cewa an kafa kwamitin ne domin sasanta bambobi da suka fusata da sakamakon zabukan da aka gudanar a ƙasar Wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda tana dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana. Shugaban kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar APC mai mala boni ya kaddamar da kwamitin mutum tara a ƙarƙashin jagorancin ɗan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma Abdullahi Adamu. Guni ya ce dama akwai ƙodafe-ƙodafe daga 'ya'yan jam'iyyar daga shiyoyi daban-daban na ƙasar saboda haka kafa wannan kwamiti hanya ce na magance su. Yana daga cikin kundin tsarin mulkin jam'iyya a kafa irin wa'annan kwamitoci domin idan aka ce abin da ya shafi sulhu da ƙorafe ƙorafe abu ne da ake barin shi a buɗe saboda a tabbatar cewa cewar ba a tsuke shi kuma an matsa su kan yadda za su gudanar da aikinsu ba domin najeriya tana da jihohi 36 da abuja duk inda matsala yake kuma dole ne su fuskance shi su ga cewar sun tabbatar sun kawo waraka a gurin wannan shine dalilin da ya saba mu ba su wani takaitaccen lokaci da za mu ci ko wata daya ko biyu ko sati daya ko sati biyu ba saboda mun bar su su nuna kwarewansu daya daga cikin waɗanda suka mara wa jam'iyyar baya abdulkarim gambo na kungiyar safe najeriya buhari ambassadors ya yi farin cikin kafa wannan kwamitin domin su dama cikin su a cike yake da korafe-korafen matasan mu da yawa gaskiya suna na azube a wannan kungiyar ba su samu appointment ba ba su samu abubuwan da ya kamata a samu a biya a siyasance ba amma duk da haka dai muna godewa shugaban kasa amma mu a siyasance muka duba in a reconciliation da ya kamata a neme ire-iren mu wanda suka wahala a wannan jam'iyya da shi kurma shugaban kasa mu zo mu zanna tebul da su da mu gya musu korafin mu shugabancin kasar nan da suke a nada da mu a lokacin da yake bayanin matakan da kwamitin zai dauka wajen yin sulhu musamman ma haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar shugaban kwamitin kwamitin sanata abdullahi adamu ya yi karin haske wasu ga wani ma ce zai bar ma jam'iyyar baki daya je wata jam'iyyar daban duka ya cikin abubuwan da ke shaidan akwai rashin jituwa nan da can to saboda haka ko wasu kuma inda aka yi taraliya misali na yadda za a zaɓi gona ko zai zaɓi sanata ko zaɓi na majalisar wakilan najeriya ko na majalisar jiha wani lokacin ka samu ba daidai da aka so ba ko da aka shirya ba ko da aka ba da umarni a yi ba ko da za a mulki ce a yi ba to inda aka samu irin wannan tafiya ko bambancin ra'ayi na yan jam'iyya guda to akan so a ga mai menene za a yi a da ra'ayin nasu layi guda to saboda haka fatan mu shine waɗansu ka je kotu su janye shari'an su sauran membobin kwamitin su ne tsofin gwamnoni guda uku da George Akume na jihar Benue da Sullivan Chime na jihar Enugu da Ali Sa'ad Binnin Kudu na Jigawa da tsohon kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara sannan sakataren Moses Adeyemo Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Jam'iyyar Malam Muqtadad Al-Sadar ita ce ta mafi yawan masu kada ƙuri'a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar Iraki. a cewar sakamakon farko da aka fitar jiya litinin wasu sakamakon kidaya da aka samu na nuna cewa malamin addinin shi'an ya lashe sama da kujeru saba'in na majalisar mai kujeru 329 jam'iyyar al-sadar ta ce ta lashe kujeru 73 inda ta ƙara adadin kujerunta hamsin da da ya kuma ba ta babban tasiri a tsarin gwamnati kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce tsohon firayim minista nura almaliki ya samu nasara mafi girma a tsakanin jam'iyyun shi'a a cewar sakamakon farko. Ƙungiyoyin shi'a sun mamaye siyasar Iraki tun bayan faduwar shugaba Saddam Hussein na Sunni a shekarar uku An samu raguwar masu kada ƙuri'un zaben na 'yan majalisa a ranar Lahadin da ta gabata da kashi 41 cikin 100 kawai a cewar hukumar zaɓe wanda ya yi ƙasa da kashi 44 cikin 100 da aka samu a 2018 wanda shine mafi karanci a tarihi. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ta ce tana son ta yi haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya a shirin haɗin gwiwa da za a yi don tallafa tallafawa ƙasar Somaliya a ƙoƙarinta na yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi da samun kwanciyar hankali. A cikin wata sanarwa, kwamitin tsaro na AU ya ce ya amince da shawarwarin wata ƙungiya mai zaman kanta don yin wani aiki na haɗin gwiwa wanda zai maye gurbin rundunar AU a Somaliya bayan wannan shekarar tun daga shekarar 2007 rundunar wanzar da zaman lafiya ta yankin wacce ke aiki tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya ta taimakawa sojojin gwamnatin somaliya a yakin da suke yi na tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta afirka musamman kan ƙungiyar mayakan alshabab bayanin bayan taron ƙungiyar au ya bayyana matuƙar damuwa game da taɓarɓarewar yanayin tsaro a somaliya a cikin manyan sassan ƙasar. wanda ya ɗauke hankali daga mahimman ayyukan gine-gine da tabbatar da zaman lafiya. Tuma da gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wata kotun birnin yamai ta sallami wani fitaccen mai hamayya da tsohuwar gwamnatin shugaba yusufu muhammadu wato ali tera dan nijar mazaunin nan amurka wanda hukumomin nijar suka yi nasarar ta sauke yasa a shekarar 2019 suka kuma garkame shi a gidan yarin kutukale saboda zargin sa da yunkurin cin zarar jama'a da nufin kifar da zababbiyar gwamnati har ma da zargin barazanar kisan shugaban kasa na wancan lokacin wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani ta hanyar sakonnin bidiyo da odiyon da yake yadawa a kafafen sada zumunta daga inda yake zaune wato birnin new york ne ali tera ke caccakar kamun ludayin shugaba isu muhammadu har ma da dura masa ashar da nufin nuna rashin gamsuwa da mulkinsa lamarin wanda ya faru a wajejen ƙarshen shekarar 2014 ya zo karshe a shekarar 2018 lokacin da gwamnatin jamhuriyar nishar ta yi sa'ar karɓo shi daga hannun hukumomin amurka inda kai tsaye aka wuce da shi gidan yarin kutukale bayan shafe watanni sama da talatin a kurkuku wani alkalin kotun ya mai ya ba da belinsa a yammacin jiya litinin kamar yadda lauyan ali tera metal musi bubakar ya min karin bayani la loi dit que même euh, vous ne pouvez pas dépasser 18 mois de détention provisoire renouvelable une seule fois. Ya ce tuntuni wa'adin da doka ta ƙayyade ya riga ya shuɗe, domin doka ta ce ko kisan kai mutum ya yi bai kamata ya wuce wata goma sha takwas ba a tsare ba tare da alkali ya saurare shi ba. Kuma ko da za a sake tsawaita zamansa a gidan yari. doka ta ce sau guda za a tsawaita shi ma kadda zaman ya wuce watanni goma sha biyu kawai to ali tera ya shafa watanni sama da talatin a kulle ba tare da an yi masa shari'a ba dalili kenan alkali ya amincewa bukatar mu ta bada belinsa ali euh, tera wanda a wani lokacin baya ke bayyana kansa a matsayin dan jam'iyyar model lumana ta 'yan hamayya sai yake tsayin daka a wancan lokaci domin fito na fito da duk wanda ke sukar manufofin jam'iyyar ta tsohon firaminista hamma amadu na nemi jin ra'ayin mai fafutukar nan ta hanyar blog bugu da ƙari kusa a jam'iyyar lumana bana ibrahim game da yadda ya ji da sakin ali tera daga kurkuku eh, dama ka san a lokacin da an ka kama shi Eh, mun yi allah wadda da kamun nan da an kai mai da zargin da ake mai lokacin nan tunda ali tera dai bai da halaka da ta'addanci eh, kawai mutum ne mai gayin ra'ayin shi a bisa kan hanyoyi da ake tafiyar da siyasa a ƙasar ga bai kamata ba irin wannan mutane ana kai su cikin eh, gidan yari wa'anda an ka keɓe domin wa'anda sun kai manya-manyan laifuka to wannan deja an ci eh, da hakin shi matakin sallamar wannan dan taliki wani abu ne da wasu 'yan kasa ke kallonsa a matsayin wata alamar sauye-sauyen da shugaban kasa muhammad bazum ya yi alkawarin aiwatarwa a fannin shari'a inda jama'a ke kokawa game da yadda ake fuskantar tseko kafin a saurari wanda ake tuhuma da aikata laifi kamar yadda kungiyar alkalan shari'a a nata bangare ta sha korafi a kan yadda wasu masu bakin fada a ji ke fakewa da matsayinsu don katsalandan a harkokin shari'a sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Saka mai wuya. akasari kuma ba waɗannan su suke da control na jama'a ba kawai manya ne suna zaune a falansu don suna da 'yancin faɗa a ji shi kenan akasarin 'ya'yan jam'iyya kashi casa'in daga cikin ɗari duk abin da ba sa so za a danna musu shi yasa jam'iyyar nan ta shiga rikici ta samu kanta a inda take a yanzu ni ba wai na cewa dole secondos ko sai sake tsayawa takara ko wani abu amma in an zaɓe ka ka yi shekara hudu to baka kai shekara hudu jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. idan kai mai bin labaran siyasar najeriya ne ba za ka rasa kula da likitan da suke ta'addabar jam'iyyar adawa ta pdp a kwanakin nan ba ita ma jam'iyyar da ke mulki tana da nata amma dai yanzu na pdp za mu tsunduma cikin zauren ta muga abubuwan da ke faruwa din wanda suka janyo ma mutane da yawa kamar gwamnoni na jam'iyyar har suka bata da dai sauransu to kafin mu tsunduma cikin wannan tattaunawa din bari mu fara jan ra'ayoyin wasu manyan 'yan siyasa dangane da wannan lamari ni a domin waziri ina so ka yi man adalci ai ka faɗi kawai mutane da suka bar pdp ne ai apc ma akwai mutane da suka batta sai ka ce 'yan siyasa daban-daban sun bar wannan jam'iyya sun koma washin jam'iyya na wannan jam'iyya sun koma wannan jam'iyya amma da yake dan pdp ne ban ji daɗi ba da malami na Profesa jere na aka bata rai ya bar jam'iyyar pdp irin wannan haka muka, samu kanmu a ciki a sha hudu aka ce wanda suka tafi allah ya raka taki gona muka zo abubuwa suka barbace har muka yi asarar mulki a yanzu ma jam'iyyun in aka samu jigon jam'iyya ya ce ya bar jam'iyya kuma jam'iyyar ba ta ga cewa wannan rauni ne gare ta ba to irin wannan su suke taruwa su kawo illoli da suke wanzuwa a cikin jam'iyyu a cikin demokradiyya su gurgunta ita ma demokradiyya da kanta a najeriya To da lato da wannan shimfiɗa za mu gayyato Nasiru Adamu Lekaya wakilinmu na Abuja da ya shirya mana muhawara ta kokarin gano me yake cimin PDP tuwa kwarya ne wanda kuma kan haka ya gaito shahararren dan siyasa nan injiniya abubakar galadima da kuma hadimin tsohon mataimakin shugaban kasa ta najeriya na madisambo wato umar sani deka domin su duba mana abubuwan da suka sa wasu gwamnoni suka fice daga wannan jam'iyya da dai sauransu ba ta da bata lokaci ba ga nasirin da bakinsa raro barkanmu da shigowa wannan shiri na tsaka mai wuya daga nan ofishin sashen hausa na muryar amurka babban birnin tarayyar najeriya abuja ina tare da waɗanda suke wa jam'iyyar pdp hidima musamman ma gabanin zaben 2019 a matsayin masu magana a madadin jam'iyyar a kamfen wato waɗannan ba wasu bane illa injiniya buba galadima da kuma alhaji umar sani waɗanda tabbas sun yi wannan aikin sun yada manufofin jam'iyyar amma wani abun mamaki waɗannan manyan jami'an kamfen na jam'iyyar yanzu ra'ayinsu ya sha bambam bari za mu sayi fara taɓowa magana ta farko a kan rikicin shugabanci na jam'iyyar injiniya buba galadima me za ka ce kan rikicin shugabancin jam'iyyar pdp da ya sa dole ake ta kawo wasu takardu ko in ce umarni daga kotu har aka kawar da shi shugaban jam'iyyar uce secondus to <clears throat> man nasiru akasari yawancin jam'iyyu na kasashe musamman irin na najeriya sun saba da irin wayannan dambarwa domin bin ka'ida da dokoki da suka kafa jam'iyyun da kansu kuma ni har yanzu na fara tsorata da kaina domin akasarin abubuwa da na hanga na faɗa wato ba kasafai sukan tafi a banza ba ni abin da yake aukuwa dinnan yanzu baki da baki na gaya wa shugaban jam'iyyar pdp a lokacin da ake rigingimu na yadda za a tsara zaɓe a jihar yobe don a fitar da shugabanninta sai da muka shekara ɗaya da rabi muna kaiwa muna komowa kuma na gaya masa cewa kar ka ɗauki jam'iyyar nan ka miƙa wa waɗansu mutane musamman gwamnoni don suna riƙe da mukamai a jihohinsu babban abin da zai iya kare ka Allah ya agaza maka shine kai ƙoƙarin yin adalci jam'iyyar nan dukkan muta duk state ɗin da ka je ka tabbatar cewa an yi zaɓe na fi sabilillahi sahihin zaɓe al'umma su zaɓi waɗanda za su shugabance su domin in suka yi wannan zaɓen za su iya mutuwa akan waɗanda suka zaɓa amma fa in kuka matsa musu kuka ɗora musu shugabannin da ba sa so sai su bar ku da shugabannin ya ke min alkawari ya ke min alkawari kuma duk da shaidu muka yi wannan zai yi adalci zai adalci sai ga shi da aka zo takarar da shugabannin jam'iyyu a jihohi da yawa na najeriya sai ya kira wani tsohon gwamna ko hamshakin mai kuɗi ko gwamna mai ci ya ɗauki ma takaddun na zaben ga baki ɗaya mai masa ya je rubuta wayanda suke so akasari kuma ba nan su suke da control na jama'a ba kawai manya ne suna zaune a falansu don da suna da 'yancin faɗa a ji shi kenan akasarin 'ya'yan jam'iyya kashi casa'in daga cikin ɗari duk abin da ba sa so za a danna musu shi yasa jam'iyyar nan ta shiga rikici ta samu kanta a inda take yanzu kuma a ni hange ban ga ana iya samun masalaha ba umar sani ka ji abin da injiniya abubakar galadima ya faɗa kuma na tabbatar kai abin da kake ce mai wuce eh, secondos wasu ne suka sashi a gaba ba wai lalle shine mai matsala ba eh, babban ah, ah, abubuwan da ke tafiya a wannan jam'iyyar tamu ita ce wato tun daga farko aka bar shiri an tsara jam'iyyar nan ah, an mai da ita kudu kuma da aka mai da ita kudu aka ce ya kamata a yi microzoning a kai wa kasashen yarbawa amma shi gwamnan jihar rivers ya dage ya ce lallai shi sai an kama shi uh, wuce secondus wato mana nesa wuke kenan ne eh, nesan wuke hmm. saboda haka aka kawo yesan wuke so ashe shi kawo da secondus din da yi akwai dalili ba ya kawo shi ba ne domin ya faɗaɗa kuma ya raya jam'iyyar pdp a'a ya kawo shi ne saboda wani manufa wanda ba mu iya sani ba sai abubuwa yanzu da suke tasowa suke nunawa musamman a wuce secondaries ya zauna a transcorp hilton ya yi ma 'yan najeriya alkawarin cewa da kuma 'yan jam'iyyar pdp cewa ba za a akwai abin da ake kira impunity da imposition ba za a sa mutane a kan dole a ɗora su a kan wayansu ba to amma abin mamaki sai aka rika samun matsaloli a jihohi to irin nawa binciken sai na ga cewa wani lokaci shugaba wa'yansu abubuwa matakai da ake ɗauka a kan shi a nuna ba a ƙaunan shi yake sa shi ya ɗauki waɗansu matakai shi ma wanda zai kare kanshi wanda zai nemi manyan 'yan jam'iyya su taya shi kare shi kansa bisa ga wannan so yana cikin irin abubuwan da ya dan jajjawo matsaloli saboda haka yawanci sai ka ga shi shugaban jam'iyyar a irin nasa tunani ya ya dace ya samu wani ko tsohon gwamna da yake ganin yana da jama'a a wannan jiha ko kuma ya samu wani eh, ko kuma gwamna mai ci yana ganin kuɗi na hannun shi kuma yan jam'iyya ya kamata a ce suna bin shi ko kuma ya mika musu jam'iyya yana ganin in aka yi wannan za a samu nasara ya je a edo jihar edo ya je ya ɗauko obasiki daga jam'iyyar apc ya sa shi takara a jam'iyyar pdp kuma da yardan allah ya yi nasara ya yi kokari ya dawo da otom daga jam'iyyar apc zuwa pdp haka kuma a tambuwar shi ma an yi kokari an dawo da shi jam'iyyar pdp to amma kuma dole in kana shugabancin jam'iyya wayansu su ga kuma ka saba musu gwamnan jihar ebonyi yana ganin an saba mishi saboda haka ya fita amma wajen bayanin fitansa ya ce ba jam'iyyar ne ta saba mishi ba gwamnan jihar rivers ne ya saba masa sannan gwamnan jihar cross river a yade shi ma wajen barin jam'iyyar ya yi magana ya yi jawabi ya nuna a kaikaici cewa gwamnan jihar rivers ne ya saba mishi domin yana sa mishi hannu a hanci a jam'iyyar pdp ta jihar cross river to sai kuma zamfara idan ka duba shi kuma gwamnan zamfara ko da da gaske ne ko kuma ba gaskiya ba ne amma ya nuna cewa gwamnonin jam'iyyar pdp sun san irin halin da yake ciki da kuma irin matsalolin da yake fuskanta musamman na wajen kashe-kashen mutane da kame-kame da sace-sace amma ba su taimaka mishi ba. To a gaishe kuma malamai mutu bari mu ja aya a wannan kashin farko na wannan tattaunawa da muke game da jam'iyyar PTP da riketanta. Idan Allah ya sa mun dawo mako na gaba za mu duba abin da ya sa gwamnan jihar Zamfara ya fice daga cikin jam'iyyar inda aka ce yana fushi daga da wato wasu 'yan uwansa gwamnoni goma sha shida da ba su ko taimake shi bane ko menene. Sannan kuma za mu duba ko ita PDP ta koyi wasu darussa daga abubuwan da suka sa har ta rasa cin zaɓe a shekarun 2015 da kuma 2019. wannan suna tafin allah ya kan mako mai zuwa yanzu dai a madadin shi nasiru eh, adamu ya da kuma bakin nasa injina abubuwa galadima da umar sani dikat aliyu mustapha sakwato ne a washington dc mun buku lafiya to a gaida da sakwato yanzu kuma ga baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya Sojojin kasar Indiya biyar sun rasa rayukansu a wani kazamin artabu da 'yan bindiga da ke fada da mulkin India a yankin Himalayan na Kashmir, yayin da tashe-tashen hankula a yankin suka karu a cikin makonnin da suka gabata. Mai magana da yawun sojojin India ya ce, ‘yan sanda da sojoji sun killace wani daji a yankin bayan samun bayanan sirri cewa an ga ‘yan bindiga a wurin. A cewar sojojin, yayin da dakarunsu suka kaddamar da aikin bincike, 'yan bindigar sun buɗe wuta mai tsanani da ya raunata wani jami'in soja sosai da sojoji hudu suka ji rauni kaɗan. Jiya Litinin sojoji biyu sun mutu yayin da baburansu suka hau kan bam haɗin gida a kudu maso gabashin ƙasar Burkina Faso, wanda wannan shine hari na baya-bayan nan da aka kai a yankin da a baya baya fama da tashin hankalin masu ikirarin jihadi a arewacin ƙasar. Ƙasar da ke yammacin Afirka ta fuskanci ƙarin hare-hare da yawa da munanan hare-hare daga mayaka masu ikirarin jihadi. da ke da alaka da kungiyar IS ko al tun daga shekarar 2015. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar cewa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da karfi da su karbi karin allurar rigakafin COVID-19. Kwamitin masu ba da shawara kan allurar rigakafin na WHO ya ce, karin allurar zai taimaka wa mutane da garkuwar jikinsu ba ta da karfi, saboda yawan mutanen zai yi wuya jikinsu ya karbi allurar rigakafin da aka saba yi. kuma suna cikin hadarin kamuwa da cutar covid-19 mai tsanani. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. Sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.